za mu tashi afkaru al-afkaru ba'da salami min as-salah wato zikirin da ake yi bayan an sallame daga sallah in ka sallame daga sallah akwai zikirin da ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata ka tsaya ka yi su kafin ka tashi kai nafila kuskure ne mutum yana gama sallah sai tashi kuma ya kama nafila yana sallamewa sai tashi ya kama nafila kamar yadda wasu marhabobin suka fifita haka abinda manzala ta sama yake akwai zikirin da yake kafin ya tashi yayi nafila ne zikiri na farko shine astaghfirullah salasan allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram ma'anansa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi daga hadisin sauban yace manzala ta sama ya kasance in ya juya daga sallah yakan yi istighfari sau uku yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan kuma sai yace allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan shine abin da mutum zai fara yi bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ga fassaran zikiri astaghfirullah ina neman gafaran Allah shine ma'anar astaghfirullah ina neman gafaran Allah yace zai faɗa salatan sau uku sau uku yana neman gafaran ubangiji ta'ala wasu malamai suka ce hikimar hakan kila a sallan ka din ka dan samu wani dan tawaya a ciki ko kai wani abu wanda bai kamata ba ko bai dace da shari'a ba to kana sallamewa sai ka kama istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah imma ko wani matsala to ubangiji ta Allah sai gafarta maka ka nemi gafaran Allah sannan istighfari yakan kusanto da mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan ka ce Allahumma anta salamu ya Allah kai ne amincece اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا الله أنت السلام كيني أمين تتي daga dukkan wani aibi assalamu mazdari ne wanda ake nufi a salim wanda ya kubuta daga dukkan wani aibi ko na kasa ko tawaya saboda mubalaga sai aka kawo mazdari a maimakon ismul maf'ul ko sifa mushabbaha ya Allah kai ne kubutacce daga dukkan wani aibi wa minka salamu kuma daga gare ka ne muke neman kubuta ai muna neman kubuta daga gare ka shine nan wa minka salam natlubu salamata minka muna neman kubuta daga dukkan aibi ko laifi ko wata musiba daga gare ka tabarakta albarkatunka sun yawaita ya ubangiji ta'ala shine ma'anan tabaraka takasara khairuhu wa dama sulbanuhu wa azama sha'nuhu alkhairan sa sun yawaita kuma sarautansa ta dawwama sannan kuma sha'aninsa ya ɗaukaka tabaraka daga baraka ne albarka albarkatun Allah sun yawaita ya zan jalali ya mabocin ɗaukaka wal ikirami da girma mabocin ɗaukaka da girmamawa bangiji hala shi ya cancanci a girmama shi kuma shi yana girmama halittan yana musu karamci yana musu kyauta subhanahu wa ta'ala wannan shine fassaran wannan zikiri na farko wanda za ka yi bayan ka sallame wannan ba wuyan hadda haddacewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan na gaba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan shi ma ya inganta daga hadisin bukhari da muslim hadisin warrat maudan mughira yace mughira ya rubuta mu'az bin abi sufyan yana ce masa manzon Allah sallallahu alaihi sallam. yana karanta wannan zikirin a ƙarshen kowace sallah wato bayan ya sallame yana karanta wannan zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم a مانع a أعطيته ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فكان شيني لا إله إلا الله باب أبو بوتا دا غسيا سي الله وحده شي كديني يتنتنتي أبوتا مسا شي كديني أذاتين صح shi kaɗai ne a siffofinsa shi kaɗai kuma ya cancanci abota masa kuma shi kaɗai yake halitta la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wato ba ni mai taimaka masa wajen halittansa ba wani wanda yake da irin siffofinsa ko irin zatinsa sannan ba wanda ya cancanci a bautawa sai ubangiji ta'ala ba wani mai irin wannan lakun mulku shi ne mai mulki shi ya mallaki duniyan nan gaba ɗaya da lahira za ka ce lahun mulku duk wani mai mulki in an kwatanta da mulkin Allah ba mulki ba ne shi ne kawai mai mulki walahul hamdu kuma shi ne yake da yabo ma'ana shi ne abun yabo Shi ne kamili wanda ya kammala wanda ya cancanci a yabe shi ɗari bisa ɗari amma ɗan adam tara ne bai cika goma ba wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba abin da yake gagaransa ba abin da zai tinkara a ce yau ya kasa babu wannan abun a duniya kuma inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in yace abu kasance kawai abun sai ya kasance to da haka ba wahala yake sha wajen wajen aiki ɗinsa wajen aikin sa ba ko yin halittan sa ba sannan Allahumma ya Allah la mani alima a kaita babu mai hana abin da ka ba in Allah ya baka abu ko da duniyar nan gaba ɗaya za su haɗu akan kar ka same shi sai ka same shi ba wanda ya sai hana Allah ya baka in ya riga kaddara maka sannan wala mu'diya limamanaka babu mai bada abin da ka hana wato idan ka hana kuma ba wanda ya sai bar ko duk duniyan nan gatan ka ne in Allah ya hana ka ba za ka samu wannan abu ba za ga wasu ya buga sama da ƙasa yana da gata din yana da sama yana da kamun kafa amma duk abun sai kaga bai same shi in Allah ya baka kuma kai miskini sai kaga ka samu wani wanda yake da gata bai samu ba in Allah ya baka ba mai hanawa in ya hana ka ba wanda ya sai baka wala yanfa'u dhal min minka jaddu wala fa'o baya amfana baya amfanan zaljaddi ma'abocin dukiya dukiyarsa an shafi ainihin fa'il ne wala yanfa'u zajjati jaddu ne takadirin magana sai sa fassara take da wahala maf'ulun biya ka kaddamar da shi fa'ili yana ƙarshe kuma ka shafe shi wala yanfa'u zajjati min kajjaddu ma'abocin dukiya dukiyansa ba ta amfanansa min ka jaddu dukiya daga gare ka ne ubangiji subhanahu wataala mai dukiya dukiyansa ba ta amfanansa a nan duniya sai da izinin Allah Allah bai ba shi dama ba bai ba shi izini ba ko yana da tarin dukiya ba za ta masa amfani ba ko a addinance ko a rayuwarsa ko kuma mai dukiya dukiyarsa ba ta amfanansa ranar alkiyama don ranar alkiyama yau malayan fa'umalun wala banun illa man atalla bi qalbin salim Allah ta'ala ce rana ne da zuciya ba ta amfani ya ba ta amfani sai wanda zo da zuciya ku kubucecciya wanda babu shirka da bidiyoyi a cikinta ba kenan ma'abocin dukiya dukiyarsa ba za ta amfane shi a lahira ba mene zai amfane shi imaninsa da Allah subhanahu wata kubutan zuciyarsa daga shirka ya zama akwai tauhidi a cikinta shine zai amfane shi saboda kenan arziki na Allah ne kuma yakan yi amfani in Allah ta'ala ga daman yi amfani amma a lahira kar yi tamanin wa dukiyarka za ta amfani. kafirai ne suka rudu sai suke cewa tun tunda a duniya sun fi musulmi Qurayshawa tunda sun fi musulmi yawan ƴaƴa da yawan dukiya to a lahira ma Allah bai zai azabtar da su wai yana son su a nan duniya ne shi yasa ya fifita su akan musulmi ma'ana ya zama sun fi musulmi ƴaƴa sun fi musulmi tarin dukiya a wannan lokacin suka ce shi yasa to alahiran ma suna da wannan gatan wa kanu nanu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nanu bi mu'azzabin suka mun fi kowa dukiya da yaya suka ce mu ba za a zartar da mu ba haka suka faɗa to shi ne Allah ta yace to ai dukiyar ba ta amfanan mai ita sai da izinin Allah saboda dukiya daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala wala yanfa'u zajjati min kaza zadin nan wato zu ne, ta daga cikin al-asma'u sitta zu mai ma'anan sahib aboki don akwai zu a da'iya wanda ita kuma ma'anan ta allabi ja'a zu ra'aitu zu ja'a wa marartu bi zu ja'a allabi ja'a kenan ko akramani zu ja'a duk zu zu zaka ta amma nan zu mai ma'anan sahih ta cikin al-asma'u sitta turfa bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya za ka mata rabba ka ce ja'a zu malin kaga marfu'i ne kenan saboda fa'ili ne ra'aitu za malin kaga mansubi ne bil ali saboda maf'ulun bihi marartu bi zimalin majruri ne da ya'un saboda abin nan eh, saboda majruri ne da ba sai aka masa kasara da ya'un zaman kasara kuma yadda ibnu malik ya cewa warfa bi wawin wansibanna bil alif wajrur bi ya'in ma min al asma asif من ذاك ذو إنسوبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أشهر وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نفسهن أشهر فكذو إذا بان الصوبة أنا مثل إراد الأسماء الستة نفات أن فهمت فترة وانا don kare rikicewa mutum addu'a ta gaba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la illa billah لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ونحن ذكرنا أكو ونحن قيادة بدا عليش عند إمام مسلم رويته تقع أبي الزبير يسي عبد الله بن الزبير يأخذ أنت هنا فتنونا الدعاء بان يسلم يسلم هنا فتنونا ذكرين kuma ce manzon Allah ta sanama ya kasance yana yin su a ƙarshen kowace sallarsa bayan ya sallame fassara shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ba mun bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya lahul mulku shine yake da mulki cikakke wa lahul hamdu shi yake da yabo cikakken yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai la haula babu dabara ga ɗan adam da zai iya kaucewa wani bala'i ko ta musifa ko wani sabon Allah sai da taimakon Allah wala kuwata babu wani karfi da mutum yake da shi ne wa Allah ta'ala da'a illa billahi sai da taimakon Allah za ka ba karfi ba dabara taimakon Allah ne duk abu duk abin ka ka kauce masa na sharri Allah ne ya taimake ka duk abin da ka samu na alkhairi ko ka aiwatar da shi na alkhairi ubangiji ta'ala ne ya taimake ka Shi ne ma'anar la hawla wala quwwata illa billah saboda a cikin wannan kenan akwai mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa duk wani bala'in da ya same ka sai ka yawaita faɗan la haula wala quwwata illa billah la ilaha illa Allah babu an bauta da gaskiya sai Allah wala na'budu illa iyyahu ba za mu bauta wa komi ba illa iyyahu sai shi ubangiji subhanahu wataala shine kawai tantance abota masa lahu ni'matu Allah ta'ala shi ke da ni'ima shine mai bada ni'ima wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha in kace zaka kirga nimomin da Allah ya maka ba zaka iya kiyaye su ba walahu al-fadl shine mai falala ya baka ya dada maka ya baka fiye da abin da kake ka cancanta walahu sana'ul hasan kuma shine mai yabo kyakkyawa wanda ya cancanci a yabe shi yabo mai kyau wanda har dan adam ma zai kasa iya yabon Allah kamar yadda ya cancanci a yabi Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah mukhlisina lahu din muna masu tsarkake addini saboda shi na dina lahu kenan muna tsarkake addini saboda shi ba ma yin shirka ba ma yin riya shine ma'anar mukhlisina lahu din muna tsarkake addinin saboda Allah walau karihal kafirun walau karihal kafirun ko da kafirai ba sa so ma'ana muna yin addini muna ikhlasi a ciki ko da kafirai ba sa so don kafirai ba za su so a yi addinin musulunci ba to amma muna yin sa to wannan shine fassaran wannan zikiri na gaba subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar salatan wa salatin la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan hadisin ko bukhari da muslim suka ruwaito shi daga hadisin abu huraira daga hadisin abu huraira wannan ya zo a hadisai abin da riwaya da yawa wanda galibin kuma abu hurera ne rawaito subhanallahi sarki tabbatan ma Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wallahu akbar Allah shine mai girma kai wannan salatan wa salatin to 33 to shin zaka hada ne subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ah, subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar kai 33 shikenan ko kuma kowanne daga cikinsu ka yi talatin da uku ka yi subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku wanda shi ya fi shahara kun? sama riwayan riwayan a wata riwaya ta abu huraira tana nuna duk gaba ɗayansu ne za ka yi talatin da uku haka wasu malamai suka fahimta galibi duk gaba ɗayansu za ka yi talatin da uku ma'ana kowane za ka yi sha ɗaya ɗaya kenan ko ne za ka yi sha ɗaya a yanzu a wata riwaya kuma kowanne goma goma subhanallah goma alhamdulillah goma allahu akbar goma amma riwayan da ta fi shahara riwayan muslim riwayan imam muslim kuma ita ma abu huraira ne ruwaito wanda manzala ta ake cewa man sabba Allah salatan wa salatina wa hamidallah Allah salatan wa salatina wa abin nan فكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر تكون يفتي سبحان الله بان يا صلى سو 33 sannan ya ce alhamdulillah sau talatin da uku Allahu akbar sau talatin da uku ya ce wannan ya zama casa'in da tara kenan to kaga sai kowanne talatin da uku kuma fatilka tis'atun wa tis'un sannan na cikon ɗarin kuma sai ya faɗi la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in yi haka za a gafarta masa zunubansa ko da yawan su ya kai kumfan kogi za a gafarta zunuban gaba ɗaya to kaga kenan wannan zikiri yana da muhimmanci kuma galibi an san shi ko komin jahilci mutum zaka samu duk kowane musulmi ya san wannan yana yi yana da muhimmanci to amma matsalar shine wani ya zo ya ce layi, ya talatin da uku, sai ce walhamdulillah walham sai kara da wawun ne sai kuma ya kara da me wallahu akbar wallahi a'a wannan wawun din ana wawul adafi ne ana gaya maka in kai layi sau talatin da uku sai kuma kai alhamdulillah sau talatin da uku sai kai me Allahu akbar sau talatin da uku kar ka hada da wawun din karka ce walhamdulillah alhamdulillah karka ce wallahu akbar allahu akbar amma da zaka haɗe su ne gaba ɗaya ka faɗe su tare to sai ka kawo wawun din subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kamar yadda zo hadisi amma kowanne shi kaɗai zaka faɗe shi to ba wawu na fata mun fahimta so da haka subhanallah farkiya tabbatar ma Allah alhamdulillah dukkan yabo sun tabbata ga Allah Allahu akbar Allah shine mai girma Allah ya fi komi girma sannan za ka faɗi wannan talatin da uku kowannen su talatin da uku sannan sai ka ce cikon na ɗari la’ila ila la'uwa wa da huda shiri Ba babu bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne walau alhamdu yabo nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai yana da iko akan komai a wata riwaya ta Bukhari da Musulun, sababin wannan ba da wannan zikirin wato fakirai ne na muhajirun suka kawo kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce zahaba alu tuturi, bil ujur wata riwayan fi darajat al ula wan na'im al muqim masu kuɗi sun tafi da lada sun tafi da darajoji madaukaka sun tafi da ni'ima madawwamiya aka ce ya haka suka ce ah yusalluna kama nusalli kama nusalli wa yusumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq ko kuma walahum fudulul amwali yatasaddaquna biha wa laysa lana fudulul amwal fala natasaddaq kace masu kuɗi suna sallah yanda muke sallah suna azumi yanda muke azumi amma suna da ragowar dukiya da suke yin sadaka mu kuma ba mu da shi iya bukatan mu ne kawai ai sun tafi da ladan ki wata ruwayan sun tafi da lada da darajoji da ni'ima ba da wani suna sallah inda muke sallah suna azumi amma suna yin sadaka mu kuma babu da kuɗin da za mu yi sadaka ba sai ka rage za ka yi sadaka ba wa sadaka ce, ala zahri nan. sai yin sadaka shine in ka da in ka ci naka ka ɗan samu rigowa sai ka bar ba ka ɗauki nakan kuma ka bar ka zauna kuma kana ta tunani ba to sai manzo Allah ta sa sai ji tausayin su sai ce to zan nuna zan ba ku wani abu ku dinga yin sa idan kun yi shi wanda yake gaban ku za ku riske shi al'ada wanda yake bayan ku kuma ba za ku iya ainihin abin nan ba zai wanda yake bayan ku ba zai iya riskan ku ba ba zai iya kamo ku ba a lada sannan ba wanda zai samu lada irin naku sai wanda yi irin abin da kuka yi shike nan sai ga musu ita zai tasbihi talatin da da uku su yi alhamdulillah talatin da uku Allahu akbar talatin da uku wata ruwaya subhanallahi din talatin da hudu duk ya inganta kowanne in ka ga dama za ka yi alhamdulillah talatin da uku Allahu akbar 33 yace ku je ku yi wannan ba kun da zai kamo ku alada sai wanda ya irin sa sai suka je suna yi bayan kowace sallah mazalla ya ba su bayan kowace sallah da suka je suna yi shikenan sai masu kuɗin su ma suka ji labarin mazalla sama ya ba su wannan lakanin sun sai suka je suka kama yi bayan kowace sallah sai su yi tasbihi 33 da 33 takbiri 33 kaga sun iso su kenan sun dama an ce ba wanda zai samu lada irin naku sai wanda yi irin abin da kuke yi to masu kuɗin masu na yi har yanzu dai akwai falalan ko suna sadaka su kuma ba sa sadaka sai suka sake dawa wajen manzala ta kuma suka ce yan uwanmu masu kuɗin nan fa sun ji labarin wannan abu kuma su ma suna yi to kaga yanzu kan ba mafita kenan dan an kara ba su wani ma za su sake jin labarin su sai manzala ta ma sai yace zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalan Allah ne yana ba wanda yake so ku yi haƙuri kawai arzikin nan falalan Allah ne yana ba wanda yake so ku yi hakuri nan magana ta ka ga irin masu kuɗin da kenan ba? irin masu kuɗin da irin ibadan da talaki yake shi ma yana yin irin ta ga daɗi kuma yana sadaka yana sayar da dukiyarsa fi sabila amma masu kuɗin yanzu ba su da lokacin ibadan galibi galibi sai dai sadaka in an yi sa'a ya zama suna iya bayarwa to mai kuɗin yanzu kafin ya kamo talaka yi zai sha wahala fa'ida lo ina yake da time din ibadan ba lokaci ai harkoki sun yawa sun yawa ba da time to da ga daga galibi talakawan sun fi su ibada amma akan samu kuma akan samu a yanzu daga cikin masu kuɗin wanda suke ibada fiye da wasu talakawa wanda sai ka dage zaka iso su to kaga wannan zikirin wanda tun kana karami ka san shi kana yinsa ba karamin lada ne da shi ba ba kun da zai samu irin ladan ka sai da yin irinsa. kuma za a gafarta maka zunubanka ko da ya kai misalin kumfan kogi yawa kuma kowa ya iya shi kowa yana yi su sai ka dage ka dinga halarto da irin wannan falalan ka ci gaba da yi in ka wani da an sallame sai tashi kawai ya fita daga masallaci sai addu'a ta gaba ko zikiri na gaba na gaba shine bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار يتي بعد كل صلاة زي وانا بان kowane sallah سورة نوكي kenan guda kul huwallahu da falaki da nasi ana ce musu kalakil kalakil saboda akwai kulkul a farkon su wani ce musu mu'awwizat saboda guda biyun akwai neman tsari a cikin su sai aka hada kul huwallahu ta shiga cikin su Wani ya tabbata hadisin uqbatu bin amir uqbatu bin amir sahabi manzala ta sun yace manzala ta sama ya umurce ni amarani rasula ta sama an aqra bil mu'awwizat dubura kulli salati manzala ya umurce ni karanta mu'awwizat su ne kulhu Allah da falaki da nasi bayan kowace sallah in na sallah ne wani hadisi abu da da rawaito shi da nasa'i kuma ingantaccen hadisi ne da tirmidhi ingantaccen hadisi ne sai ka wannan surorin suna da muhimmanci neman tsari ga kuma ladan da zaka samu kuma kowane harafi ɗaya za a baka lada goma kowane harafi ga fassaran suna qul huwallahu ahad kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato mushrikai ne suka zo suka samu manzala ta sama suka ce suka ce manzala wai ya gaya musu nasabar Allah ne nasaba ka san laraba suna ji da nasaba in ka in ka tari balarabe a hanya sai ya gaya maka kakansa na ashirin ko talatin ne dan wane jikan wane cima wane dan wane dan ya ta faɗa maka sai suka ce to zo ka gaya mana dangin baba dangin ubangijinka shi Allah dan waye jikan waye ne wai a ga musu salsalan Allah haka mushrikai da yake ba su san Allah ba to ba san Allah ba za Allah ya shiru sai aka saukar da wannan aya kul ka gaya musu ka ba su amsa huwallahu ahad Allah shi ne makaɗaici. shi kade ne babu irinsa shi kade ne a zatinsa shi kade ne a abun nan a ɗaukakansa ba mai ɗaukaka irin nasa sannan shi kaɗai ne kuma a ikonsa ba mai kudura irin nasa ko za ka shi kaɗai ne kuma shi kaɗai ne a siffofinsa gaba ɗaya shi kaɗai ne a ayyukansa shi kaɗai ya halitti sama da ƙasa da duk abin da ke tsakanin su ba wanda ya taimake shi kul ka gaya musu Allahu ku Allahu ahad ubangiji na shine Allah makaɗaici wanda kuma babu wani mai irin wannan sunan sai ubangiji ta'ala babu mai suna Allah sai shi hal alamu lahu samiya har ubangiji ta'ala kalubalanci kafurai kun san ta Qur'an Allah babu ba wani Allah ba na ke cewa Allahu sai ubangiji ta'ala sa fir'auna duk kafurcin cewa ana rabbukumul a'la rabbu yace ni ne ubangiji amma bai ce ni ne Allah ba ya ka zai faɗi wannan shi nan da ya zo wa Abdul Qadir al ce yace masa ni Allah ne da mafarki yace masa ni Allah ne na gafarta maka kaje ka aikata duk wani sabon Allah abin ne yace ana rabbuka ka ni ubangijinka ne kaje ka aikata duk wani sabon Allah shi kenan da ya zo yana ga ɗaliban ya yace shi dan ya zo mini yace wai shi ubangiji na ne aikata duk abin da muka ga duk abin da na ga dama ya gafarta mini suka ce to ya kai ka gane shaidan ne ba Allah ba tunda yake shi ubangijin ka yace da abu biyu abu na farko ya ce in aikata alfasha da muna muna na ayyuka kuma ubangiji ta Allah Qur'ani ya ce mini inna Allah la ya'muru bil fahsha'i wal munkar Allah ya ga mana alqur'ani Allah ba mu ni da alfasha da mummunan aiki Shaidan ya bayyana maka ya maka kaje ka aikata abin da kaza sai ka rozo ka ce ka ga Allah ya ce maka ya gafarta maka kaje ka abin da kaza saboda nan jahilci ne yace to to magana ta yi karo da Qur'ani ubangiji ta Allah zai warware abin da ya saukar ne na qur'ani ba Allah bane yake na biyu kuma cewa ya ana rabbuka bai ce ana Allahu ba don bai zai iya faɗan haka ba cewa ni ne ne ka bai ce ni ne Allah ba bai isa ya faɗi haka ba kace da nan ne na gane kaga ilimi kenan kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ci abinci ya koshi ya bushi iska sai ce wai duk kulkul din na Qur'ani a cire su dukansu waya yana ba manzo Allah umarni ne kul ka faɗa huwa Allahu ahad sai zo kar ka faɗi kullin kai sai ka ce huwa Allahu ahad kul a'udhu ka ce kawai a'udhu bi rabbin nas ko a'udhu bi rabbil falaq haka nan duk inda kul ya zo a cikin alqur'ani kul iwa rabbi ka ce iwa rabbi kawai kul liman mulku duk inda kul take kul to ka cire ta kawai wai ana ga manzo Allah ya faɗa ne to ai ya faɗa shikenan aikin ta ya kare inna lillahi wa inna ilaihi bai dade da rasuwa ba an littafi saboda haka Qur'ani ne ya tabbatar da wannan maganar Allah ne haka Qur'ani yake tuntuni haka aka yi manzon Allah wahayi ya tabbatar da shi sahabbai suka rubuta shi a cikin Qur'ani wani ko sai zo ya ce wai bai dace ba kawai aiki da hankalinsa kun ka gaya musu ya Rasulullah alaihi wasallam Allah shine makadaici huwa wallahu ahad ubangiji na shine Allah ahadun makadaici Allahu samad kuma shine Allah abun nufi da biyan bukata ba wanda zai biya maka bukata a duniya sai ubangiji ta'ala shine wanda kowa inda damuwa ta dame shi sai ya daga hannu yana roƙonsa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniy huwal ghaniyul hamid kowa fakiri ne yana bukatuwa zuwa ga Allah ta'ala Allah shine mawadaci abun yabo to sai yace lam yalid bai haifa ba bai da da saboda bukata ne take sa mutum ya bukaci da ko nan gaba in kai rauni ya taimake ka kun ka kalle su ka ji kana farin ciki in baka da su ka ji ɓacin rai to Allah ta'ala yana yana ɓacin ransa na ɓacin Ubangiji ta'ala shi ko akwai da ko ba da mulkinsa ya cika yana da kamala saboda haka dukka kowa da kowa bayansa ne mutanen nan gaba ɗaya halittar nan da mala'iku da mutane da aljani bayansa ne ta wani da kuma zai rika shi halitta su nasa lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba bai da baba bai da baba to kaga magana a ce a faɗi danginsa ma dan waye jikan waye bata taso bai da baba ai duk wanda haifuwansa aka yi to nan gaba zai kare don hadisi ne duk wanda haifansa aka yi to zai mutu ka lura gani ba wanda za a haifa a duniya bai mutu ba to Allah ala ba haife shi ba ballanta na ya mutu hayyun ne la ya mutu rayiye ne har abada ba zai abin nan ba zai rasu ba saboda ba haifansa aka yi ba ba yi wani zamani can baya da ba Allah ba daga ba aka yi Allah ba yi wannan ba inda haka ne wata ran Allah zai kare to ba yi wannan zamani ba amma duk wani halitta da an yi babu shi to nan gaba kuma za a yi babu shi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakun ahadun kufuwan lahu babu wani mutum ɗaya da ya zama kini ga Allah subhanahu wataala masil ya zama yana da irin siffofin Allah ya zama duk abin da Allah yake da shi shi ma yana da shi babu wannan a ce ina halitta shi ma halitti mai da kasai nasa ya halitti mutane ya halitti dabbobi da aljani shi ma ya kamata a bauta masa kamar yadda za a bauta wa Allah babu wannan a duniya babu shi ko guda ɗaya shine ma'anar laisa kamithlihi shay'un ba wani abu irin Allah wannan shine fassarar kulhu huwallahu ahad gurguje sannan kul a'udhu bi rabbil falak kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina neman tsari bi rabbil falaqi da mahalicin asubahi shine al-falaq mahalicin asubahi shi ubangiji ta'ala min sharri ma khala daga sharrin dukkan abun da ya halitta shirin aljan sharrin mutum sharrin dabbobi sharrin kowane mugu in ka faɗi haka ka nemi tsari daga sharrinsa wa min sharri ghasiqin idza waqab kuma ina neman farin ubangiji na ta'ala daga sharrin zafiƙin dare idan waqaf idan yi duhu na neman farin Allah daga sharrin dare in ya yi duhu don galibi an fi cutar da mutane cikin duhu ko ko dan fashi da makami ko wani barawa ko wani aljani ko wani mai sihiri ko mai galibi cikin dare ne ake cutar da mutane to ka nemi Allah daga sharrin dare in ya yi duhu wa min sharrin na fil uqad ina neman tsarin Allah daga sharrin annafafa masu sihiri mata masu tofi fil a cikin kulle-kulle wato sawahir shine nafafa masu sihiri mata ta ga masu sihirin akwai mata akwai akwai maza ina neman sharri sai neman Allah tsaye daga sharrin masu sihiri wanda suke tofi fil uqad a cikin ainihin kulle-kulle su kukkulle wani abu su je su yi tofi wa sharri hasidin idza hasad ina neman tsarin Allah daga sharrin mai hasada in yayi hasada shine nabi bin asa Wata mutum ya maka hasada sai ne da zai cutar da kai ta hanyar zafi ko makamancin wani yahudawa suke manzon Allah hasada in suka masa sihiri suke amfani da labidu bin asa saboda haka magana ta sama an masa sihiri aka saukar masa da wayannan surorin suka warware sihirin ina karantawa idan karanta kulli ɗaya ya kuntu yana gamawa kulle kullen ya kare gaba ɗaya ya warke daga sihirinsa hasada ne yake kawo sihiri sura ta gaba kul a'udhu bi rabbin nas ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina neman tsari bi rabbin nasi ina neman tsarin ubangijin mutane shine Allah ta'ala mahaliccin mutane malikin nas mamallakin mutane wanda shine sarkinsu mai shugabantansu. ilahin nas kuma abun bautan mutane ba wani an bauta da gaskiya sai Allah duk wanda ya bauta wani abu daban ya bauta masa da karya ne ba shine abun bautan sa ba abun bautan sa shine Allah min sharril waswasi ina neman tsarin Allah mahalicin mutane mamallakin mutane sannan abun bautan mutane daga sharrin alwaswasi mai waswasi shine shaitan alkhannas ne nokewa mana mai buya alwaswas ana ana na nufin almuwaswis masdari ne amma na nufin ismul maf'ul ai shahibul waswas kenan ina neman tsari daga sharrin mai waswasi shine shaitan wanda zai sa maka waswasi a zuciyanka sannan alhannas wanda yake buya sai noke ba ka ganin sa allazi yuwaswisu fi sudurin na wanda yake waswasi a cikin kirazan mutane to kaga wannan shi ke na maka alwaswas a can ana nufin mai waswasi ne ke sa ka kawo na ajin sa allazi wanda yuwaswisu yake yin waswasi fi sudurin na a cikin wato kirazan mutane idan ka sa maka shakka na imaninka da kaddara da imaninka da Allah subhanahu wataala min jinnati daga cikin mutane abin nan daga cikin aljani aljinnati ana nufin aljin daga cikin aljani wan nasi daga cikin ko mutane wato ma mai wasuwasin ko shaidanin ana samun sa daga mutum ana samun sa daga aljan zai iya sa maka wafi a cikin imaninka aljani shi ba za ka gan shi ba alkhannas ya buya ya rikita maka imaninka ya sa maka shubuhohi da shakka a cikin imaninka da alqur'ani da aqida ingantacciya amma shi mutum a bayyane yake zai zai dinga jefa maka shakka da shubuha a cikin imaninka ya dinga sa maka wasu abubuwa wanda za su lalata maka imani wanda za su lalata maka imani shi ke ne ya ta maka shakka ya yi ta maka shakka har ka ji ka fita daga musulunci in ka biye mata wannan kuma shaidanun mutum kenan su kuma za su zo maka ne kamar malamai Ko suna maka wa'azi kamar masu nasiha alhalin sun bar addini ba su fahimci addinin kwata-kwata ba sai suna maka wannan shine son manzon Allah wannan shine son Allah wannan shine kaza kuma alhalin abin da suke koya maka shirka ne to kaga akwai shayatinul insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawl ghurura ina faɗa wannan ba da kulli salatin bayan kowace sallah wani yace ban fassara bismillah ba ai na ga kamar kowa san fassara da ai ba kowa bane kawai mun fassara bismillahi rahmanir rahim bismillahi da sunan Allah in karatu ne ina farawa da sunan Allah in cin abinci ne da sunan Allah in shiga masallaci da sunan Allah kowane abu dai wannan bawo din ya ta'allaq bi yana rafiya da shi zaka fara shi bismillahi da sunan Allah nake fara karanta kul huwallahu kenan in ka ce bismillahir rahmanir rahim kul a'udhu birabbin nas da sunan Allah nake fara karanta kula a'udhu bi rabbin nas in kula a'udhu bi rabbil falaq ne da sunan kowace sura ma wato kana neman albarkan sunan Allah a karatun da zaka yi ar-rahman mai rahama wato wanda kaburi da musulmi duk yana samun rahama ne kowa da kowa shine Allah ta'ala mutum ya zage shi kuma ya masa ni'ima ya bashi mulki ya bashi wadata ya ki bautansa ya kangare masa yana mai shirka amma ya bashi lafiya da wadata da mulki to shine ar-rahman kenan da mai masa da'a da wanda ba masa duk yana musu rahama a nan duniya amma ar-rahim kuma mai jin kan bayinsa mu'mine a lahira wa kana bil mu'minina rahima haka Allah ta'ala a lahira kuma babu rahama sai ga mu'mini wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan mazalar kuma yana karanta shi ba'da kulli salatin bayan kowace sallah kuma ya umarci sahabbansa da su dinga yi kamar da ya umarci Uqbat bin Amir a dinga karantawa to da aka karka manta da karanta waɗannan surorin sannan na gaba Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim wannan sai kuma yace ba kulle salati karshen kowace sallah wannan ita ce ake cewa ayatul kursi ayatul kursi ayatul kursi babbar aya ayar da ta fi kowace girma a cikin alqur'ani ayar da ta fi kowace girma a qur'ani ita ce ayatul kursi suran da ta fi kowace girma a qur'ani ita ce suratul fatiha wannan ayatul kursi ya tabbata wato hadisi ingantacce hadisin nasa'i a cikin amalul yawmi wal layla da kuma ibnu sunni wanda albani ya inganta shi a cikin sahihul jami da kuma silsila al silsilatul ahadith as-sahiha hadisin kuma abu umama ne manzo Allah sai ce duk wanda ya karanta ayatul kursi man qara ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamnahu min dukhulil jannati illa an yamuta duk wanda yake karanta ayatul kursi bayan sallan farilla ba abun da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa in ka ga bai shiga aljanna ba to yana rayu ne a duniya aljanna kuma tana lahira ne amma yana mutuwa aljanna zai tafi duba wata gara ba sa mala hasil kursiyu ko ya haddace ta bayan kowace sallan farilla ka karanta in ka ga baka shiga aljanna ba baka mutu bane mutuwa ne kawai za ta hana ka shiga aljanna fasaranta shine Allahu la ilaha illahu, Allahu ma'alicin mu shine Allah la ilaha babu an bauta da gaskiya illa huwa sai shi duk wani abin da ake bautawa to ana bauta masa da barna ne Allah ne ake bautawa da gaskiya alhayyu shine rayaye madawwamiyar rayuwa wanda ba ta karewa har abadan abada kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram kowa zai kare sai Allah shi kuma har abada ba zai kare ba Al-Qayyumu. Allah shi ne mai tsayuwa wajen shirya al'amuran bayansa da kuma kula da shi, ko shirya halittansa, shi ne ma'anin alkhayyum. Allah ta'ala shi ya shirya halittansa mai da kasai da mutum da aljan da ruwa da bishiyoyi, kuma shi yake kula da su ba don haka ba za su faɗo. Yanzu da Allah ta'ala ba a kula da sama sai ta faɗo a kanmu, in ba a kula da ƙasa ƙasan sai ta kurma da mu. Amma shi halittansa ya shirya kuma yake kula da su, shi ne ma'anin alkhayyumu. to kuma wannan sunan yana ba da ma'anar cewa Allah madawwami ne ah to da zai rasu ai in ya rasu shikenan duniya sai ta tashi kawai da duniyan ta tashi kenan saboda haka madawwami ne madawwami ne shi yasa duniyan bata tashi ba tana nan sai lokacin da ya kaddara sai ta tada ita kuma shi zai tada ita kuma yana nan a raye shi kuma har abadan abada shi ma'anar al-qayyum kuma shi kaɗai ne ubangiji su ba wataala babu wani irin sa shi ya halitta sama da ƙasa ba wani ne ya taimake shi ba suka yi wannan halitta ne, kuma ba da shi da wani ne suke kula da wannan halittan ba abun nan eh, Muhammadu Aminu Shankai cikin Abawul Bayan daga cikin dalilai na hankali wanda suke nuna Allah ta'ala shi kaɗai ne halittansa shi kaɗai ne a sama ba su biyu ba ne yace inda a ce su biyu ne a sama masu mulkin sammai da ƙasai yace da an ji sama da ƙasa tana ainihin ƙara saboda rikicin da suke ne ma wannan magana yadda za a ce shugaban ƙasa biyu ne a Najeriya za su zauna lafiya in wanne ba da umarni sai wanne wurwure ce kaza za a bayar kaga daga nan rikici ya ga to da ubangiji ta'ala a ce mahalicin samai da ƙasa mai mulkin sama da ƙasa a ce su biyu ne ba guda ɗaya ba ne da za su dinga faɗa a junansu kai da saman ma wani sai warga zaɓe ya ce ni wannan tsarin bai ba zan sake wani tsari wannan kuma ya ce a wannan tsarin yayi sai su dinga rikici a saman ce to tun da ba mu je sama ana rikici ana doke doke ba to wannan yana nuna ubangiji ta alashi kadai ne a sama inda su duniya dole zaka ji rikici to da ka shi kadai ne yayi halittansa kuma shi kadai ne yake me yake kula da halitta babu mai masa jayayya babu mai masa jayayya ba mai daga masa karan hanci sannan la ta'khuzuhu sinatun gengedi baya kama Allah wala naumun haka nan bacci inda zai gengedi da fi a halaka gaba zai duniya to dawa zai kula da abin nan da duniya kaga da qayyumiyan sa bata zama cikakkiya ba kenan shi kuma al mai kula da halittar sa shi sa la ta'khuzu sinatun gengedi baya kama shi wala naumun wala bacci saboda kamalan Allah ta'ala kai in baka yi bacci ba to rayuwanka sai ta zama ba ta da daɗi sai ka yi bacci ka tashi sai ka ji nishadi Allah ta'ala kammalele ne ya baya gajiya tana ya buƙaci bacci ko gyangyaɗi lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke sammai da kasai mallakan Allah ne subhanahu wataala ba wanda yake da wani mallaka a wani abu a sama ko a ƙasa shi kadai ne mahalicci subhanahu wataala man zallazi yashfa'u indahu wa ya isa a ce yayi ceto wurin Allah subhanahu wataala illa bi iznihi alhalin bai bashi izini ba shine ma'ana wannan wannan man zalla zai yashfa inda illa bi iznihi wato istifhami ne inkari ma'ana la ahada yashfa indahu illa bi iznihi man zalla zai yashfa indahu babu wanda ya isa ya ceto a wurin Allah ta'ala illa bi sai da izinin Allah sai Allah ya baka izinin kai ceton sai kai ah kafurai su suna ganin gumakan su za su cece su ko gumakan nan kishiyoyin Allah ne ya Allah zai ba su daman su ceto yan bidiya suna ga shehuninsu da waliyansu za su cece su kuma suna bidiyoyi suna yin shirkoki shirka yaushe Allah zai ba da izini ya cece su sai zai ba da izinin ceton su ba saboda haka ba wanda yi zai bugi kirji ya ce wani na baka aljanna wani ba za ka shiga wuta ba za ka shiga cikin ceto na ba wanda yi sai faɗi wannan ko manzo Allah ta sama sai dai roki Allah Allah ka sa wani a cikin ceto na in an masa wani an ga masa sai ce to wani ka shiga cikin jerin wanda zan cece su ba mai ceto sai da izinin Allah subhanahu wataala Allah ko bai zai baka izini ba sai ya yarda da kai ka cikakke ayyukanka na tsoron Allah da ikhlasi don Allah kake yi sai Allah ta'ala baka izini saboda wannan istifhami ne inkari ba wanda manzon da zai shawo indahu ba mai yin ceto a wurin Allah ta'ala illa bi izini sai da izinin Allah ya lamu ma baina aidihim ubangiji ta'ala ya san abun da ke gaban mutane wato ya san sirrinsu na rayuwarsu na duniya wa ma khalfahum da abin da ke bayan su ya san sirrinsu na rayuwarsu wanda za su yi a lahira ciki da wajen mutum ba abin da Allah ta'ala bai sani ba wala yuhituna bi shay'in min ilmihi su kuma ba abin da za su iya kewayewa na izin na ilimin Allah illa bima sha'a sai da abin da ya ga dama yayi wa annabawa wahayinsa abin da ya tsakura wa annabawa na ilimi musu wahayi dangane da Allah ta'ala siffofin Allah in suka gaya mana sai mu sani amma ba isa ya hada da ilimin Allah ba a ce komai da komai an sani na ilimin Allah ba wanda isa ya bugi kirji ya faɗi haka wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh kursiyin Allah ya yalwaci sammai da kasai ma'ana ya fi sama da kasa girma kursiyin Allah shine kujeran mulki na ubangiji ta'ala Abdullahi bin Abbas ce shine mawdi'ul qadamain wato idan da zaka san sarakuna yanzu abubuwan sun tattanya ne sarki da za ka samu yana da gadon mulki yana da wata kujera a ƙasa inda yake tsora kafafuwansa har yanzu in abin nan fadan sarkin kano gado ne ba wai kujera ba ne sauran sarakunan ne kadai kaga kujera ta zamani gado ne ake zama a kai so irin wannan sai ga kuma to a ƙasan kuma akwai inda ake tsora kafa to ubangiji ta'ala yana da al'arshi don cikan mulkinsa shine gadon mulki yana da kursi wato wannan kujera ta tsora wanda sarki yake tsora kafafuwansa a kai to sai dai ubangiji ta'ala ba yana zaune akan al'arshin ne kamar yadda shi sarki yake zama kan gadonsa ba ba yana tsora kafafuwansa akan kursiyin yadda sarki yake tsora kafansa akan wannan abun tsora kafan ban yana kan gadon mulkinsa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya wuce nan al'arshin bai isa ya dauki Allah ba kursiyin bai isa ya dauki Allah ba to da Allah ya fi su girma sai dai yana saman su yana saman su a can sarari su kuma suna kasa amma dai yana da al'arshin kuma yana da kursi saboda cikan mulki amma kar ka ɗauka yana zama a kansu su ɗauke shi kamar yadda sarki yake zama a kan gadon mulki da kujerar mulkin su ɗauke shi Allah ta'ala ya fi al'arshinsa da kursiyinsa girma in ka faɗi haka ai san girman Allah ba su subhanahu wata'ala kuma qadarullah ka ƙadari. wal arbu jami'an qabbatuhu yawm wasu qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini to da haka sammai da kasai duk zai yamu su gaba da hannunsa kaman bai ji komai ba ranar alkiyama Allah ya ji kowane abu girma to kursi kursiyin Allah kawai ya kai ya fi girman samai da ƙarfi ya zo a haka na ibn Abbas kaman ka jefa zubbi a jeji in an jefa ainihin sama da ƙasa a cikin kursiyin Allah haka tazaransu yake ya fi shi girma yace al'arshi kuma ba za ka kaddara girmansa ba shi kuma ya ninninka kursi girma shi ma kaman ka jefa in ka jefa kursi kan al'arshin kaman ka jefa zobbe a jeji ne in zai mamaye wani fili to Allah ta'ala kuma girmansa ya fi al'arshin kenan ba kun da san girman Allah sai ubangiji ta al'arshi in wayannan ne su suke nuna maka girman Allah ta'ala in wayannan ayoyin ka san sa shi sa aka ce inna ma yakhshallaha min ibadihi al ulama wanda suke tsoron Allah tsoro na girmamawa daga cikin bayan Allah su ne malamai wanda suka san Allah na fata mun bayyana idan aka ce Allah yana sama kar kai tamanin wai yana zaune a cikin saman wallahi sama ba ta isa ta ɗauki Allah ba wannan sama ginenniya sama ginenniya da al'arki da kursi ba su isa su ɗauki Allah ba ba ana nufin yana saman su ne ba yana cikin su ba in ka fahimci haka to baka fahimci akidan ba kai ma har yanzu har yanzu baka gane ma. jalla jalaluhu kenan wannan abun tsoro ne dole mu ji tsoron tsoronsa girmansa ya wuce yadda mutum yake cin hali wala ya'uduhu hizzuhuma, kiyaye sammai da sai ba ka ya Allah ta'ala Allah ba ya jin nauyin kiyaye su wai kula da su ya ji ya gaji dan adam aka bashi kula da wani abu sai ji ya gaji yau da gobe Allah ta'ala ba gajiya ba sa masa nauyi wa huwa al-aliyu shine madaukaki a zatin sa da ikonsa. da rinjayensa da matsayinsa al'azimu kuma mai girma wanda ba abin da ya kai shi girma to zai faɗi wannan ba kulle talatin bayan kowace sallah bayan kowace sallah saboda haka a ƙarshen kowace sallah za a faɗi wannan cewa ƙarshen kowace sallah shine wanda ainihin na sayi rawato cikin amalin yomi wal da ibnu sunni amma asalin karanta ayatul kursu in ka karanta ta abin da zai hana ka shiga aljanna shine mutuwa in ka karanta bayan sallah imam tirmidhi ya rawaito hadisin da imam ahmad to da haka kuma hadisi ne ingantacce ذكري نقبا لا إله إلا الله وحده لا wa له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يتي عشر مرات بعد صلاة المغرب والصبح wannan zikirin za ka karanta shi sau goma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma za ka karanta kuma ana karanta shi bayan sallar magariba da asuba sannan ya tabbata hadisin ibn maja hadisin ingantacce daga hadisin abu zar abu zar abu zar yace abun nan manzala ta sallama ya ce duk wanda a ƙarshen sallan asubahi ya karanta wannan zikirin la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya karanta shi sau goma wato wa huwa sanin rijilai yana mai naje da kafafuwansa tun bai wurwuri kafafuwansa ba a inda kake naje kai sallah sai mutum ya karanta wannan kuma kafin ya yi magana ya karanta sau goma to kowane kwaje in ya karanta ubangiji ta'ala zai ba shi lada sannan zai kankare masa zunubinsa sannan zai ɗaukaka darajansa sannan kuma za a ba shi ladan kamar ya ta baiwa in ya karanta wannan addu'a Ko kowane kwaɗe ka karanta sau ɗaya har sau goma sannan mutum yana cikin kariyan ubangiji subhanahu wataala daga dukkan wani abun ki a wannan yini Allah zai kare ka daga dukkan wani mummunan abu abun ki da zai same ka sannan kuma zai kare ka daga ainihin shaitan shaitan ba zai bata maka imaninka ko ibadarka ba in kai wannan sau goma bayan sallan asuba ka kana da lokaci bayan sallan asuba a kankare maka zunubanka a ɗaukaka darajanka a baka lada a sa ka cikin tsari a wannan yinin kana cikin kariyan ubangiji ta'ala wani mummunan abu da baka so ba zai same ka ba sannan kuma a kare ka daga sharrin shaida Fassara shine la ilaha illallah ba bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki ya tabbata wa Allah ta'ala wa lahul hamdu yabo ya tabbata wa Allah ta'ala yuhyi shine mai rayawa wa yumitu shine mai kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai zikiri na gaba اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بعد mai من صلاة الفجر addu'an za yi ta bayan an sallame daga sallan sallan alfijir bayan an sallame daga sallan alfijir Za ka ce Allahu wannan hadisin ya tabbata daga hadisin Ibn Majah kace Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani ilman nafi'an ilimi mai amfani don akwai ilimin da bai da amfani sai mutum ilimin kuma ya bata kaga ilimi mara amfani kenan gashi ya yi karatu amma ya yi amfani da wannan dama da alfurman da ya samu na wannan ilimin sai amfani da wannan dama sai je bata sai zama macuci ya zama mai ɓadda jama'a Allah ka ba mu da ilimi mara amfani maimakon ka ka fahimce shi kai aiki da shi ka samu lada sai zama ba haka bane wa rizqan tayyiban ya Allah ina roƙon ka arziki mai tsarki don akwai arziki na najasa shine na haramun ka roƙi Allah baka arziki mai tsarki wanda ba haramun a ciki wa amalan mutaqabbala da aiki karɓaɓɓe akwai aikin da ba a karɓa in riya ta shigo ciki ko bid'a ta shigo cikin sa kaga wannan addu'an ta da muhimmanci zaka yi ta bayan ka sallame min salati fajr ga sallar asuba ka roƙi ilimi mai amfani da arziki mai na halal da kuma aiki karɓaɓɓe ka roƙi duniya da lahira gaba wannan kuma ya tabbata hadisin ibnu maja daga hadisin ummu salma tace manzala ta sallama in yayi sallan asubahi yana yin wannan addu'a bayan ya sallame daga sallan ki sai ya karanta wannan addu'a saboda haka yana da muhimmanci mutum ya karanta ta addu'a ta gaba du'a salatul istikhara addu'an sallan wato istikhara ta din zai dauke muku na'am eh to bari mu bari wannan addu'a istikharan kar mu shige ta kuma ba mu ba mu ba ta hakkin ta ba mun yi ta a gurguje to wannan dai a takaice sai gobe za mu ci gaba da wannan a takaice wayannan su ne addu'o'in da suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ka sallame ka yi su idan mutum ya yi su duk wanda ya daga cikin wayannan to ubangiji subhanahu wataala zai ba shi lada kuma ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan an sallame daga sallan asubahi ana son ayi zikiri da yawa zikiri da yawa za mu karanta askaru sabahi wal masa wanda hadisi ya tabbata daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zauna bayan sallan asubahi ya dinga zikirin Allah subhanahu wataala har rana ta fito a biyu nafila bayan rana ta fito ta daga za a bashi ladan aikin haji da umra cikakku manzon Allah ya siffanta su da tamatan tamatan za a baka lada kaman kayi aikin haji kuma kaman kayi aikin umra kuma cikakku aikin haji da umra ne saboda haka zikiri bayan sallah yana da muhimmanci musamman bayan sallan asuba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam waɗannan azkar da aka ambata da ake yin su bayan sallah shin malam zan yi su a jere ne ko kuma ba lalle ne sai na ta su ba sannan zan iya idan aka idanta sallah ina da uzuri in tashi ina tafiya na ina yi kafin na isi inda zan je bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wato jeran ta wayannan addu'o'in ijtihadi ne na kowane malami ba mazala ta sama ne jeran ta sai sai daga wannan sai kai wannan sai kai wannan sai kai wannan a kowa kowane malami ya zo fito da su sai jeran ta su gurgudun yadda shi yake gani so da haka inda za ka yi wannan kafin wannan ko wannan kafin wannan duk babu wani damuwa sai dai dukkaninsu kusan sun yi ittifaqi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah hannan Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali ikram suna kawo shi a farko to zaka sai ka fara budewa da shi daga nan kuma kowace ne zikiri zaka iya yi saboda haka zaka iya dauko na karshe ka fara da shi ka kawo na tsakiya sannan ka sake komawa na kusa da na farko wato ijtihadi ne na malamai don hadisai ne daban-daban aka same su kowane sahabi zai ce manzon Allah yana yin kaza ya ji manzon Allah yana kaza amma ba shi ya jeranta su ko manzon Allah sama ya jeranta su sai me ya yana tafiya yana zai iya an fi son kai a zaune kamar yadda matsalar sama yayi amma kana yi kana tafiya ma kana da uzuri ko tasbihi na ko menene shekul islam ya taimiya ya ce ya halatta zaka iya yi kana tafiya kana yin zikirinka akan ka bar su din gara kana tafiyan kana yin yafi na'am ce na ji kana fassara kalman alhamdu da da yabo a mafi yawan karatuttuka to amma yau he ji ka fassara kalman alhamdu da godiya to mara ina son ƙarin bayani a kai. to ai na yi wannan bayanin ko muka ce alhamdu wani bangare ne na godiya juz'un ne mina shukr wani bangare ne na godiya amma ba shine godiyan gaba da in ka ce godiya ka bawa kalman sama da abin da ta kumsa to da haka alhamdu yabo shine fassaranta in na faɗi godiyan kila abin nan ina nufin wani ɓangare na godiya ko kuma sabawa da ana fassarawa da godiyan shine ya ɗauke ni na fassara da ainihin godiya ne, amma yabon ake nufi godiya mai ma'anan yabo amma asalin godiya za a yi samu yabo a ciki kuma a zuciyanka ka san an yi maka abun kirki kai ma kuma ka nemi abin da zaka saka wanda ya maka din shine hakikanin godiya na menene gaskiyan cewa idan mutum ya karanta suratul ikhlas kul huwallahu a ciwon shi na ajali in ya mutu ya yi shahada ban san gaskiya wannan maganan ba ban taba jin ta ba sai yanzu wallahu alam ya ce da Allah malam ina son a ƙara warware mini asalin kalman kursiyin nan da al'arshin nan ma'anansu da ake nufi to abin nan asalin al'arshi ne sarirul mulk badon mulki shine al'arshi kursi kuma kujera ake nufi ma'ana ba kujera wanda za a zauna ba shine aka fassara da mawzul qadamai inda a ce kana yawo kana shiga gidajen sarakuna ai fadan sarakuna zaka iya fahimta bayan gado da suke zama a kai akwai wani abu da aka yi shi kamar dan da kaji a gaba inda suke tsora kafafuwansu don gadon zai zama mai tudu ne bayan a ƙasa ne kafafuwansu na ƙasa ba in suka zauna kan gadon akwai kuma wanda suke tsora kafansu a shi gadon shine alharshe kursiyin kuma shine wannan din wanda kuma za a iya sauka ƙasa a zauna a kansa kamar an zauna akan kujera a jingunu da me da shi gado gadodin kaga ya zama kujeran kenan in kawo kan gadon kuma ya zama wurin dora kafa to su sarakuna za su hawa gadon ne su dora kafan su a wannan to Allah ta'ala yana da irin wannan saboda duk sarakunan duniya suna da shi sai dai na Allah ya fi na sarakunan duniya ba za a kwatanta shi ba ma sannan na biyu kuma shi Allah ba yana zaune akan nasa ne kamar yadda sarakunan duniya suke zaune akan nasa ba yana sama su ne don ba su isa su ɗauke shi ba so da girman ubangiji subhanahu wataala wannan shine zance na gaskiya akan fassaran al'arshi da kursi wannan take cewa malam na dade ina wankan haila da kuma wankan janaba ba daidai ba amma sakamakon yadda na ji kai bayani sai Allah sa na samu ilimi a kai to abin tambaya ne shine ya matsayin ibadodi na da na sai a baya wankan janaba ko haila in dai ka wanke duk jikinka gaba daya ka zuba ruwa a jikinka irin yadda kake yin wanka in zaka fita kasuwa ko in kana jin sanyi ko ina ruwa ya taba a jikinka wankan janaban ka yayi amma wannan daki-daki da muka faɗan shi aka fi so ka yi alwala ka wanke kanka sau uku ka zuba ruwa daga sama kai kasa ta ɓangaren dama ɓangaren hagu ma haka ka jiƙa jikinka ko ina wannan haka aka fi so amma wancan din wanda ka yi in dai har kayi wankan ko ina ruwa ta wa jikinka wankan ka yayi yanzu wannan kuma na mustahabbi ne amma in kana wanke wani ɓangare ne na jikinka ba ka wanke wani ɓangaren wanda kuma ba na jin akwai wanda bai fahimci duka jiki ake wankewa in haka kake yi to wankan ka bai yi ba za ka rama sallolin da kai a baya in akwai inda baka wankewa a jikinka kamar yanzu mata wasu mata saboda jahilci kuma suna da yawa a duniya barin gamu ba sa wanke kansu a wankan janaba saboda sun saba wankan su na al'ada ba su cika wanke kai ba to a wankan janaba ma ba za su wanke ba in ana wanke kan kitson zai tsufa da wuri to sai zama ba sa wankewa kawai sai su bashi haka wata kwa sai ta san yayyafa ruwa ko ta san tattaɓa shi haka shikenan to wannan kuskure ne dole sai kin wanke kanki ruwa ya ratsa cikin gashin ki ko ina kuma ko sau uku ko sau goma zaki wankan janaban nan a rana ɗaya haka ne zaki ko da kitson zai tsufa a rana ɗaya ya tsufa ɗin, sai a sake yin wani na da shi malam wannan yana tambaya ne malam sun koya wa mahaifi don gaishe shi mutum ya tafi har ƙasa ko kuma a wanda yake madadin mahaifi babba da makamantansu menene matsayin sa shari'a in mutum yana zaune zaka zauna ka gaishe shi in babban mutum ne haka manzala ta sama sahabbai in sun zo yana zaune sai sun durkusa kafin su yi ma su tambayi wata ainihin kafin su tambayi bukatun su haka mala'ika jibrilu kafin ya zai yi wa manzala tambayi addini sai da ya zo ya durkusa a gaban ka tukun amma in yana tsaye to a kalli wannan ka zo ka gaishe shi a tsaye assalamu alaikum ku yano da shi baya kamata ka durkusa to sai dai mai hukuncin durkusawa malamai sun tafi makaruhi ne shi ake cewa hina makaruhi ne ba shirka ba ne in ka durkusan ka yi abin da bai kamata ba amma mutum ba ya fita daga musulunci ba ne me yasa saboda durkusawa babu wata kalan ibada da ake bautawa Allah da ita da irin durkusan da ake a wurin gaisuwa amma in kai ruku'u wannan ba wanda ake wa ruku'u sai Allah kaga zai zama bauta in ka masa sujjada ba wanda ake wa sujjada sai Allah subhanahu wataala wannan sai zama bauta amma durkutawa wannan al'ada ne ta shigo da shi to da malamai suka ce makaruhi ne duk in kai bincike bangaren hina'i ya kunshi a kaɗan sun koyar da kanka kadan ko ka durkuta ko makamancin wannan duk malamai jumhur ulama suka ce makaruhi ne wato barin ta shi yafi alheri da za ka tsaya a tsayin assalamu alaikum ko babanka ne ka miƙa masa ku gaisa in ba wani matsala haka aka fito amma in tilo ne mai rikici wanda ba rai gamsu da kai ba ko zai tsine maka sai ka turkusa ka gaishe shi ko yana tsayin don a rabu lafiya ko ba zai fahimce ka ba kila sai ce ka zo da wani sabon addini kuma alhalin wancan wannan din ne sabon wancan ne asali to sai ka ya kasa ka kasa gamsar da shi to da Allah ka tsuguna ka gaishe shi domin kar Babanka kai fushi da kai ko ya tsine maka kaga bin iyaye wajibi ne durkusa makaruhi ne sai ka durkusa din a rabu lafiya na fata an fahimci matsalan nan amma a zaune kan yana zaune ka zo ka tsaya a kansa baba ina kwana wannan rashin kunya ne musulunci ba zai yarda da wannan ba sai ka zo ka zauna kusa da shi ko ka durkusa kusa da shi sai ka gaishe shi haka ake ladabi haka abai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin irin wannan ladabi din kuma kai ma abin da ya kamata kai kenan sai dai in ka zo din ya tare ka ne ya mika maka hannu yana tsaye kaga wannan za ku gaisa ne a tsaye amma kana tsaye yana zaune to wannan kan babu wannan wannan ba ladabi bane ina fata mun fahimci bambancin abun da kuma rabe-raben sa na'am ce malam ni kafinta ne a kafinta ma ni yaro ne to eh, tuna eh, an kawo wa mai gida na aiki na kujeru kuma wannan kujerun na coci ne shin ya halatta malam mu yi tarayya wato na taya shi wajen yin wannan aiki to farko dai ba halatta kafin ta aikin coci don zai taimaka wajen cocin ya kyau a yi ta sabon Allah a ciki ana cewa Allah uku ne ko Allah yana da ɗa duk wannan zagin Allah ne su ba hannun wata so da aka yi mai gidan kai karɓa ka masa nasiha bai kamata yana yi bai ji tsoron Allah a kan wannan abu so da yi, idan ya yarda kenan in kuma bai yarda ba kana ganin za ka iya ci gaba da zama da shi yau da gobe ya gane to babu laifi don kayi in domin me domin ainihin nan gaba ka fahimtar da shi ya fahimta musamman in baka da inda zaka je ka nemi abincin sai wuri har zuwa lokacin da Allah zai ganar da shi in ba mai ganewa bane ka nemi wani mai gidan kawai ka dare shi da wayannan ayyukan nasa ka nemi wani mai gida mai tsoron Allah wanda ba zai kawo muku aiki na na sabon Allah ba na fatan mun fahimci wannan matsalan shi malam zan iya mahaifiyata layya wanda ta rasu in lokacin layyayi to layya ibada ne yayi yanka dabba ibada ne za ka yi layyan da niyan Allah ya kai mata ladan kuma ladan insha Allah zai je kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah ta sallama kyawun ayyuka suna zuwa wa ainihin matacce na'am yake tambaya cewa wai malam shin ya halatta ko kuma zai zai iya karanta suratul bara'a a cikin sallah kuma tare da yi mata bismillah banda da yi mata bismillah amma za ka karanta ta tunda ta zo ba bismillah kuma kai ba za ka sa mata bismillah ba amma karanta ta a sallah duk qur'ani ba inda ba karanta a sallah hatta bayyada abi abin wa tabba ana karanta ta a sallah wasu suka ce wannan ai ta mummunar addu'a ne wa ga maka ba a sallah da ita sai sa ina da wuya a masallacin mu kaji ana karanta tabbar yada ko ka taba ji <laughs> wani ya karanta fatiha sai ya kawo tabbar yada a sallan isha ko magariba ko asuba ba yana da wahala an ginu ne akan kawai ita ba a karanta ta a sallah ba wanda ya hana aya ce ta albabun nan ayon alkur'ani ne kowane lada ɗaya in ka ce tabbat kana da lada arba'in tabbat don harufa hudu ne ka gani abila abin wa tabba shi ma haka in ka ce abila abin kana da lada nawa lada sittin harufa shida ko abu lahabin babban kaburin da Allah ya ne ka karanta sunansa a cikin alkur'ani kana da me lada na adadin harufansa ko fir'auna wa haka bi ali fir'auna su la'aza fir'auna nan da ka faɗa kana da lada hamsin harufa guda biyar kurani haka yake ba dama ka ware ka ce wannan na ibada wannan ba na ibada wannan na mummunar addu'a wannan na fitar addu'a wa ya faɗa ba ya da ya amfani da ƙur'ani ya yi ta wasa da shi wajen ne wajen ainihin cutar da jama'a ko makamancin wannan ba ni na manta ma tambayan ta same ni yawa baraka ka za a karanta amma ba bismillah bara, za a karanta babu bismillah na'am wai idan mutum yana azumi sai ya haɗe abin da ba abinci ba ne kaman a ce ko wani fefa ko wani ƙasa to shin wai azuminsa ya kare ko bai kare ba ya danganta inda manufa ya haɗiye azuminsa ya kare amma irin wani abubuwan suka zo suka shiga bakin mutum kan ya an kare ya haɗiye su azuminsa bai kare kaman kura ko na inji ko na kan hanya ko ta kuda kana tafiya power sai wuce bakin ka ta shige hazamin kai nan amma da gangan in ka haɗiye su to za su tsaya a matsayin abinci sai zama takarda tana tana lilo a sama iska ko rota ta wuce cikin bakin ka ta wuce makogoro ba kuma amma ka dauki takarda kana ci to wannan kuma ka cinye azumin ka ana azumin ka ya ɓaci na ita shi malam ya halatta in dinga karanta wannan zikiri din bayan sallah shine Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik to kaga wannan addu'o'in da muka faɗa a wanda za a yi bayan sallama wanda suka tabbata a sunna kaga dama za ka iya ƙara naka kuma kofar addu'a a buɗe take amma lama inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati galibin malamai sun sa shi a kafin a sallame ni don hadisi ya ce dubura kulli salatin za ta da annan ta kula dubura kulli salatin to dubura sala zai iya daukan kafin sallama da bayan sallama amma akwai wanda suke ganin bayan sallaman ne saboda haka idan kai babu laifi kai kafin sallaman ko kai bayan sallaman duka babu laifi akwai wani bawan Allah da ya rubuto takarda yana so a taimaka musu da addu'a ɗansu ya fita gida har yau da ya babu labarin shi sama da sati biyu don wasu sa su cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya sa a samu wannan yaro din sannan sannan akwai ma wanda yake cewa malam don Allah muna so a taimaka mana da addu'a akwai abin da muke abin da muke nema Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da samu akwai ɗaiɗaikun bayan Allah da suka yi magana suke cewa don Allah suna da buƙatu na alkhairi suna so a so a cikin addu'a Allah subhanahu wataala amsa kowa masu bukatan addu'a Allah biya musu bukatun suna alkhairi kuma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi akwai wani bawan Allah shi ma bai da lafiya zai fita waje jinya ya nemi a tashi addu'a Allah ya ba shi lafiya sannan akwai makwacin masallacin mu na Kaduna Street shi ma bai da lafiya ubangiji subhanahu wataala ya ba shi lafiya Allah ya ba mu lafiya gaba daya اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى